Arewa TV. One Arewa TV. One Arewa TV. One Arewa TV. One Arewa TV. Tashar ku zabin ku. ku. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu mai suna labaran ƙirƙira. Idan mai sauraro na biye da mu, muna cikin littafin nan ne mai suna Latifa. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa Baba kaho ya ce, "ƙyali azzalumin yaron nan, ya yi haka ne don ya illata min ke, a rasa mai auren ki, amma alhamdulillahi komai ya zo ƙarshe, kuma na ji daɗin da mai martaba sarki adali ya mana adalci bai nuna mana son kai ba." Latifa ta ce, "Baba kar dai a ce ka tafi da kanka baka bari na je ba don wallahi duk ran da Prince ya gigin muka haɗu da shi to wallahi sai ya gane kuransa. Don ya ga shi yana ɗan sarki a sa dai taka ni na barsa, wallahi wallahi na tsane sa baba. Mahaifin na ta yi ‘yar dariya ya ce Latifa kenan, ita rayuwa ki dinga ɗaukan sa da sauƙi. Kin gani da kaina na je na faɗa wa sarki kuma sarki ya yanke hukuncin da ni kaina na ji daɗin shi. wai baba wani hukunci ne kake nufi tun ɗazu kake cewa sarki ya yanke hukunci amma baka faɗa min ba baba yayi dariya yace to sarki ya yanke hukunci haɗa ki da aure ke da wannan azzalumin yaron wani wawar firgita tayi tace me kace baba aure na za a haɗa da wannan mugun ai sai dai in gawa ta za a kai masa haba Latifa haƙuri mana ki zauna ki ji cewar baba. Zama ta yi tana jijjiga ƙafa sai hura hanci take don ranta ya yi mugun ɓaci. Ya ce kina ji na ko Latifa? Hmm, baba ina jin ka. Yawwa ‘yata ina so ki sani Yarima ya yi miki wannan abun. kuma sarki ya yanke hukuncin haɗa ku aure. Yanzu idan kika idan kika ƙi aurensa waye zai aure ki da ido ɗaya? ko kuma ni ina da kuɗin da zan kai ki a miki magani ne kuma ma ba wannan ba ai zaki iya auren sa ko dan ɗaukan fansar ki? sai a lokacin latifa ta dariya tace kuma fa haka ne baba Maganar ka gaskiya ce aradu kuma wallahi ya burge ni aradu sai na auri prince zan rufe sa daki ɗaki na ci uwarsa wallahi har sai safiya ta yi. Baba makaho duk da baya gani amma sai da ya waro idanunsa ya ce, haba Latifa mijin naki za ku yi dambe? Haba ke ma ki yi 'yar dabarar ko na mata mana. Ai faɗa ba shi zai sa ya gane kuransa ba. Dariya ta yi ta ce, wai Baba, ni dai yanzu wallahi bacci zan koma. in ka gama tatsuniyarka ka san abin yi daga haka ta yi shigewar ta ɗaki kar karkaɗa kai yayi yana ayyana wawanci irin na ƴar tasa daga nan ya ce Allah ya shirye ki Latifa amin baba ya ji Latifa ta faɗa daga ɗaki dariya ya ya shiga harkokin gabansa Prince latif tun da ya bar gurin sarki ya shige ɗaki yana kuka don har mum da ‘yan uwansa duka hankalinsu a tashe yake. Sai da sarki ya zo ya sanar musu da abin da ya faru, Rahina ta ce, “Haba Baba, ya za ka yanke wa ɗan uwana irin wannan hukuncin? Gidanku na ce, na ce gidanku na yanke hukuncin, sai me? Don haka duk wanda ya yi makamancin wannan laifin, to wallahi haka zan yanke masa hukunci, wanda ma hala zai fi na prince ɗin.” cewar mai martaba. Kowa ya kama baki yayi shiru, Mom kam ta cika tam dan ɓacin ran ɗanta shine bacin ɓacin ranta, sannan farin ta farin cikinsa sa shine farin cikinsa. Wannan haɗin ba zai yi ba. Mijinta ko shi ya riga da ya gama magana, haka kowa ya watse. Ikram ko ta taɓe baki tayi tace ta ku dai ku gama, can ku ƙarata. Bayan da Prince bai yi da ƙarinsa ya buɗe ƙofa ba amma haka ya ƙi buɗewa, har sai da mahaifiyarsa ta ce in bai buɗe ba zata ta tsine mai, ai ko sakon biyu bai ƙara ba ya zo ya buɗe yana dafe kai. fulani ce ta zo ta dafa sa ta ce, haba boy me haka, ka san sarai mahaifinka baya magana biyu me yasa zaka ɗauki wannan auren a matsayin me yasa ba zaka ɗauki wannan auren a matsayin ƙaddara ba ni kaina ba son auren nake ba hasali ma ba yanda na iya amma ina jin haushin wannan haɗin da aka yi maka don haka kai ma kayi haƙuri Rahina ce ta zo ta zauna kusa da shi ta ce haba my bro kayi haƙuri da duk wanda tayi gigin aurenka ba kai ka zaɓe ta ba za ta gane kuranka. kai ya aza bisa kai ya aza bisa kafaɗar ƙanwarsa haɗe da shekar kuka bai ce komai ba. Duk sun tausaya masa haka suka yi ta lallaɓarsa. Bayan sati ɗaya kamar yadda mai martaba ya umarta a zuwa ɗauki Latifa. haka kuyangu suka zo domin ɗaukar ta. Ba ƙaramar drama aka yi da ita ba, daga ƙarshe ma manyan kuyangi ne suka ɗauke ta da kansu suka tafi da ita tana turjewa tana ihu, aka saka ta a mota aka tafi da ita. Amma fa kuyangun sun ji jiki duk duk inda ta samu gulli take yi. Haka aka kai ta masarauta wani ɓangare daban aka kai ta aka kawo mata wasu kaya ta saka. Dan ta fidda na jikinta ba ta da maraba da namiji wani wawan kallo ta jefi mai kawo kayan ta ce wannan kayan in kun ga na saka to sai dai in gawata ne za ku sakawa don wallahi sai dai inda sai inda ƙarfina ya ƙare ƙyale ta suka da kayan nata wata 'yar dattijuwa ta zo ta zauna kusa da ita ta dafa ta ta ce haba ɗiyata yanzu kin ga za a shafa miki wannan ganyen a jiki kin ga idan idan ki saka wannan kayan ba ba za ki ji daɗin jikin ki ba haka aka yi ta lallaɓa ta da kalamai masu daɗi har ta sa har aka samu nasarar ta fidda kayan jikinta ta yi ɗaurin ƙirji nan suka shafe ta da wani abu kaman masara sai da yi minti biyar suka haɗa wani ruwa mai kyau mai yauƙi-yauƙi suka saka suka shafa mata daga jiki har fuska shi ma ya ɗau wani lokaci suka saka ta a cikin wani injin mai fidda zafi ta shiga Latifa na jin daɗin ɗumin da ke shiganta har Sana ta zo ta fara ihu wai sai an cire ta sai da aka ɗauki minti talatin sannan aka fidda ta don ta so fita tun kafin lokacin sai da aka tsorata da aka tsorata ta da cewa Idan ta kuskura ta fito, mashin ɗin zai riƙe ta har sai ta mutu. Hakan yasa ta haƙura ta haƙura ta zauna a ciki. Nan wata dattijuwa ta ɗauki wani haɗin sabuluka ta shiga fara ta shiga da ita ta fara cuɗa ta kowane lungu da saƙo. Sai da Latifa ta wanku sosai komai ya fita. babu wani tsami da ke tashi a jikinta. Aka ɗauko wani abu na tsuguni aka zuba wuta a ciki sannan aka zuba turare irin na Kanuri aka ce mata ta zauna shi ma hayaƙin ya dinga shigan ta. Hakan ya sa ta ji daɗin jikinta. Wani irin ƙamshi ne ke tashi daga jikinta, wasu mayuka da tararruka, masu ƙamshi aka sa ta shafe jikinta da shi. Ana gama ta sa kayanta. Ita kanta ta san cewa jikinta ya samu sauyi, wani sulbi da taushi ne da ba ta taɓa ji ba. gashi shi a wannan lokacin har ta ƙara kyau, gwanin sha'awa. Dariya ta yi ta hmm, kai ni wannan?” Sai da wannan dattijuwar ta ƙara murmushi tace ce, “Kin ga abin da nake gaya miki?” Gyaɗa kai tayi tace ta ce, “Wallahi babaji ji nake tamkar ba ni ba.” Baba ce ta yi murmushi ta ce, "Ai kar ki damu, bayan za mu dinga miki wannan gyaran jikin har na tsawon sati biyu sai kin yi matuƙar mamakin kanki." Ido Latifa ta waro ta ce, "Ai ni wallahi ba zan ƙara shiga wannan abun ba Alkur'an." Baba ta ce, "Ai na gobe ba irin wannan wanda kika shiga ba ne, karɓi wannan ki sha." me wannan kuma baba zama dattijuwar yi ta dafa ta ce yarinya na ɗauke ki tamkar ɗiyar ciki na na san mahaifiyarki na san da mahaifiyarki tana da tana da rai mutumiyar na san mahaifiyarki mutumiyar kirki ce mun yi zaman amana da mutunci da ita da gaske baba kin san mahaifiyata na santa ba yau ba mun yi zaman kirki da mutunci da ita Saboda haka ki ɗauke ni tamkar mahaifiyarki ki daina yi min musu. Karɓa Latifa ta yi ta fara sha da yake zuma ce sai ta ji da zaƙi ta ce ai kuwa da zaƙi da daɗi. Nan ta shanye tas tana rasal baki baba ta ce kai yaro kenan. Haka aka markaɗa mata itatuwa ta sha ruwan. Wasa-wasa sai da Latifa ta yi sati biyu ana ana mata gyara iri-iri izuwa lokacin idan har ka ga latifa to ba za ka gane ta ba ta yi kyau ga fatarta ta ƙara taushi da haske ga kyau kamar baturiya so ɗaya Fulani da Rahina suka zo ganin ta suna yi mata wani kallon rainin hankali ita ma baki ta taɓe ba ta ce musu komai ba har suka tafi ta yi tsaki ta ce sai ka ce ni ma a son raina zan auri ɗan naku. Gidan su Latifa ko tuni sarki ya sa an zuba musu kayan abinci iri-iri da kayan alatu. Ga kuɗi sam yanzu ba su da matsalar komai sai abin da suka ga dama Imran ke dafa musu su ci. Prince Latif ya manta da wani zancen aure, budurwarsa kullum sai ta zo sun yi firansu, wata ma da Fulani da Rahina ake hirar. Bayan sati ɗaya aka maida aka da Latifa gida domin a ɗaura aure sannan a dawo da ita. Yau gidan sun yi murnan 'yan gidan sun yi murnar ganinta haka kuwa aka ɗaura aure Mai Martaba ya zo da ɗumbin jama'a har aka ɗaura aka bar gurin kowa ya watse. Masha Allah Latifa ta zamo amaryar latif bayan mangariba aka zo ɗaukan amarya. In kuka ga Latifa sai kun ci dariya domin wando ta saka da 'yar doguwar riga. Aka yi aka ta saka kayan da aka ɗinko mata ta ki sakawa. Dangin ango ko cewa suke wani irin amarya ce Mai Martaba ya auro wa Prince. Haka dai aka kai ta. Ana isa masarauta aka wuce da ita ɓangaren Fulani da Mai Martaba, wato mamin Prince latif Nan suka yi mata nasiha don ma Fulani ta gani a gaban mijinta ne ya sa ta yi wa Latifa nasiha. Nan aka ɗauke ta aka kai ta ɓangaren mijinta wato Prince Latif da ya sha gyara bisa umarnin mai martaba. Bayan tafiyarsu Fulani ta juya ta kai kallonta ga mijin nata ta ce ranka ya daɗe yanzu ka rasa matar da za ka aura wa ɗanka sai wannan mai kama da mata maza ka duba fa lokacin da aka kawo ta jakariya ta ce sun sam bata so sa kayan nan ba kuma ma gashi har aka kawo ta bata saka ba yanzu kana ganin an yi wa Yarima adalci kenan ai adalcin da zan masa kenan in aura masa wannan yarinyan ki sani kan na aura masa nayi bincike yarinyan nan na san halinta ciki da bai don haka ni yarinyan ta kwanta min a rai kuma na tabbata za ta zamo alkhairi ga ɗana so don Allah ki karbi zabin da na masa hannu bibbiyu bayan da Fulani ta iya haka ta hakura ta bar zancen a ɓangaren Latifa ko ko irin kukan nan da amare ke yi ita bata yi ba sai muguwar dariyar da ta kece da ita a ranta ta ƙudurta sai ta koya wa Yarima hankali ni ko ce ha ha ha su Latifa manya wa ya san ma da ke Haka kuwa ta yi ta ƙudurtawa a ranta. Can ƙarfe sha ɗaya na dare Prince ya shigo, ya ganta tana kwance ta yi ɗaya-ɗaya a kan gadonsa. Wani irin baƙin ciki ne ya tunnuƙe masa, duka ya kai mata ya ce, ke mayya tashi daga saman gadona, 'yar iska ni ba sa'anki ba ce da za ki kwanta min a kan gadona. Latifa ta tashi ta murtsuke ido ta ce, "Kai, in banda da ƙaddara me zai sa na kwanta a saman gadonka? Ni ma ina da tawa gadon a gidan uba ubana ai." Prince ya ce, "To ai nan ba gidan ubanki ba ne, don haka sai ki tashi." taya baki ta yi ta ce, hmm, "Sai ka kuma, kuma ba dai ubana ba sai dai uban." bata ta ƙarasa ba, ya kai mata gulli a baki ya ce, "Kada ki kuskura ki yi zagin ki yi gigin zagin haka haba shi ma!" sai ta buga masa a baki har sai da bakin shi ya fashe yana jini, ita jini shi jini a baki. Latifa ta masa wani kallon banza ta ce, "Ka na farko kayi nasara a na amma daga yanzu ba zan ƙara bari ka cuce ka cuce ni ba, wallahi duk abin da ka min sai na rama." Gadan-gadan Prince ya nufo ta, dama a shirye take don dama ta shirya da hakan. nan ya ne ta ya fara ɗuma mata duka ita ma bakinta bai mutu ba duk inda ta samu sai dukansa take yi sai ya tafi shi jin jiki sai da ya gaji da dukanta ya je gyara bakinsa da har sai da ya dan fara kumbura nan ya bar Latifa kwanci ta ji jiki amma ta yi alkawarin ba za ta taba barin shi ba nan ta tashi ta hau kan gadon. Haka ya dawo ya iske ta ya ce jarababbiya kawai karuwa an san maza ana bin kwararo-kwararo shi ne ni kike so ki ɗanɗani nawa lafiyar. To wallahi ƙwalelanki ni Yarima latif na fi ƙarfin mata maza. taɓa baki ta yi cikin galabaita ta ce, ohun maka dai. babu yanda ka iya da mata maza dan yanzu ko baka so ko kana so dole ka kira ni da matarka kuma ni na zamar maka tamkar ɗuwawu dole a zauna da ni. Share ta yayi yi yana ganin alamar jaka ce bata ta jin duka kuma bakinta ba zai taɓa mutu ba mutuwa ba. Haka yasa ya rabu da ita. Ya ɗauki filo ya raba tsakanin su ya kwanta. Da asuba yana juyawa don tashi sallah me zai gani karaf ƙafar Latifa ya gani saman jikinsa wani wawan duka ya kai mata a ƙafar tashi tayi tana zabura ta buɗe idanuwanta yace ke wallahi zan ci ubanki ni kike azawa ƙafa shegiya jarababbiya ba za ki iya zama ba sai kin taɓa miji shegiya karuwa kawai murɗa murkuɗa masa baki tayi Hu! kake ji ya zabga mata mari, ta dafe kunci ta ce, la ni ka Cikin bacin rai ya ce, an mare ki ko za ki rama ne? kar Karkaɗa kai ta yi ta ce, um ina ni ina marinka. Wani murmushin mugunta Prince ya yi cikin ransa ya ce shegiya ta fara yin laushi, an gaya mata ana ja da Prince ne? Prince ya juya baya kenan ya ji an zabga masa mari wadda sai da ya ga 'ya'yan taurari Da gudu Latifa ta tayi banɗaki ta rufe tana haƙi tana murkuɗe baki kamar yana kallon kallonta, tace ba zan tsaya ka mare ni na barka da wannan ƙatoton hannunka ba, wallahi duk abin da ka min sai ko za mu shekara sai na rama. tunda ta mare sa ta gudu yana nan tsaye ƙiƙam kaman wani gunki tunani yake wai ko aljanu ne suka mare sa dan yana tantama da ƙyar in hannun ta ne waiwaye ya fara yi kuma sai naga ya tsaya cak ya fara tunani tabbas ita ce dan da ba ita ce ba da babu da zai sa ta gudu har ta saka kiya a banɗaki take yaji wani bakin ciki ya ziyarci ran shi ran maza ya ɓaci amma yarinyar nan ta ƙware ni ce kamar ni Prince latif mace ta mare ni macen ma yar talakawa mata maza ni da mata masu aji da kyau da kuɗi suke bi na suna min kuka akan na so su ina wulaƙanta su yadda ya kamata amma wata jaka yar talakawa ta mare ni wai da gaske ni Prince latif aka mara? ya tambayi kansa Daga can banɗaki ashe Latifa tana jin shi, sai ɗaga murya ta yi sosai ta ce, “Ba ga zahiri ba, 'yar talakawa ta mare ka, kuma wallahi in ba ka gaji da dukana ba haka” Na san kina so na don Allah kar ki ja baya, so a so ka shi ne soyayya ba batun kunya, yi min murmushin kin nan Allah ki yo